أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور مهدفاتها فإن كل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من خزي وعذاب النار فاللهم اجعل كل أعمالنا وأقوالنا خالصا لوجهك الكريم ولا تجعل للشيطان في حظا ولا نصيبا وارزقنا خير الآخرة والأولى ثم أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته dukkan godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda ya ƙara raya mu a cikin wannan yammaci na litinin ashirin da bakwai ga watan zulhijja hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ashirin da uku ga watan yuni shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya Allah ya ƙara raya mu a wannan masallaci masjidu sani dauda wanda ke namba Talatin da Tara, Yakubu Avenue daura daga Ladima Road Angwari Nijiyar Kaduna a wannan ƙasa ta mu ta Nigeria muna gudanar da karatun wannan littafi mai tarin albarka ahkamul janaiz wa bid'uha na Sheikh Muhammad Nasir bin Albani rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a muna cikin bid'o'i da malam ya koro a ƙarshen littafi a cikin bid'o'in sallah a shafi na ɗari uku da sha tara muna kan bid'a ta casa'in da bakwai a jerin gwanan karatun wannan littafi wannan shine majalisi na ɗari biyu da ɗaya za mu tashi a kan bid'a ta casa'in da bakwai da mutane suke yi a sallah ta gawa malam ya ce arrasa'u aqiba dafnil mayyiti inda alƙabar. Shi ne waƙe bayan an gama binne mamaci a wajen ƙabarinsa sai a ɗauki wato yabo na waƙe ana yi a cikin makabarta ana yaban shi wannan mamacin wannan galiban sufa yake yi za ka ga ana ta waƙa ana ta waƙa ana bege ana maganganu a kansa na yabo to wannan yana daga cikin bidiyo'i wanda mutane suke yi idan an idar da sallah na mamaci malam ya ce bayan an gama binne mamaci haka suke yi wannan yana cikin al'ibda'u shafi na hudu zuwa 125 Bidi'a ta 98 naklul mayyiti قبل الدفن أو بعده إلى المشاهد الشريفة ɗauko mamaci kafin a binne shi ko bayan an binne shi zuwa ga matattara na shehunnai wanda ake zuwa a taro shi ne kamar ƙubbobi da ake taruwa a zauna a wurin sai a ce wai in an je da wannan gawar shi kenan ya gama samun rahamar Allah ana ganewa to wannan yana daga cikin bidiyo'i wanda ake yin su idan mutum ya mutu sai a ɗauke shi a kai shi ƙabarin wani babban shehi wai ya sa mai albarka kafin a kai shi makabarta yadda kasan sun san shi shehin ma ya zama komansa a wurin Allah ba zan manta ba muna jami'a akwai wani yaro matashi balarabe ne amma sufi ne sai muna magana da shi sai ya ce wai wai Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab dan wuta ne shi kuma bura'i wani shehi ne na burhaniya a sudan sai ce rahama ce ke sauka a kabarinsa na ce bal azaba ya ɗaga kai zai dake ni zai naushe ni saboda na faɗi wannan kalmar to ranar ina sanye da singlet yana buɗe mai ƙirjina da kyau ya gani ba zan taɓa ba sai ce astaghfirullah sai ya naushe bakin shi wato ya jawo an zagi shehinsa shi ya zagi na wasu shi kuma gashi an faɗi kan nasa ya fusata ba ka so a zagi malamin ka to me za ka zagi na wasu ana ganewa in ba ka so a zagi naka ta ka zagi na wasu dan da nakan da na wasu yadda kake ganin naka waliyi ne haka su ma nasu suke gani waliyin ne bal nasu ma ya fi naka inganci saboda ba san shi da barna ba kai naka hadda bokanci an san sa da shi to kuma me yasa zaka zo kana faɗin irin wa'annan maganganun kaga idan kana so kada a ambaci naka da sharri to haka kaman uba ne ka zo ka ce ma wani wai ubanka a kai ubanka da nashi wani ya fi wani ne yadda kake ji da naka uban haka shi ma ke ji da nasu uban ai ubanka bai fi ubansa ba kaga shi za Allah ya hana kada ku zagi waɗanda suke bautata wa wani Allah sai Allah ce fa Allah adwan bi ghairi ilm wa'annan mutanen sai su zagi Allah saboda kiyayya ba tare da ilimi ba kai ka zagi nasu Allah to naka Allah za su zaga kuma Allah ka shine na gaskiya sai Allah ce kaka yi saboda in kai na ka zagi nasu to su naka za su zaga kuma naka shine na gaskiya sai Allah ce kaka yi to wannan suna yin shi mafi galibi za ka ga Allah ya taimake mu irin wa'annan bid'o'in ba mu san su ba amma a kasashen larabawa abu ne sananne in ka ga ya yawaita to garin da sufa sufaye suka fi yawa shine ka ga irin wa'annan abubuwan na gudana malam ya ce yana daga cikin aiki na shi'a imaniya. kamar yadda ya zo a cikin miftahul karama mujalladin farko shafi na ɗari biyar zuwa ɗari biyar da bakwai malam ya ce raji al-mas'ala ka duba matsala ta ɗari da shida shafi na ɗari da hamsin da tara mun tattauna wannan ba buƙatar mu dawo da shi bid'a ta casa'in da tara malam ya ce as-sakanu inda al-mayyiti ba'da dafnihi fi baitin fi turbati au qurbaha malam yace as-sakanu inda al-mayyiti yin gida a wurin mamaci a dankare gida ba da dafnihi bayan an binne shi fi baitin fi turbati au qurbaha a cikin wani daki da ƙasa ko kuma kusa da wannan ɗakin sai a yi gini saboda ne ana ganin cewa ai wannan mutumin wani babba ne ila akwai ta rahama da wasu albarka da za su dinga sauka sai a narka gida to ga irin wannan galiban a arewa za ka ga babu su a da ne aka yi su amma yanzu babu su amma idan ka shiga irin su uke ne zuwa sama su auti. to za ka ta ganin irin wa'annan abubuwan ga mutum ya mutu a gidansa za a binne shi wani ko kuma a ƙofar gidansa kana fitowa ga gawan nan kuma an katange shi an mai siminti da filasta to kaga mu nan yawanci ba a ganin irin wannan to amma su can za ka gani habbuki ake sai an ka da sa kuma wallahi lokacin da baban sai ke kwance ba lafiya ba ne kawo kuɗi maimakon su kawo kuɗin da za kai shi asibiti su tarin da suke yi na ceremonial tari ne in ya mutu amma ba za su kawo kuɗin a kai shi asibiti ba wai suna tari ne saboda in ya mutu za a yi biki kaga an kawo don sa, har gori ake wa juna wani da baban shi ya mutu ɗan karamin wani ɗan tayi ya ciyo na sa bala bidi a bala'i ne su ta wahala kaga suna irin wannan a yi biki ba sosai in kuwa ka yi ba to an dinga ya maɗiɗi da kai a wannan garin kenan wani ya wulakanta babansa baban shi ya mutu ko ɗan wannan ceremonial ɗin ɗan sa da ake yankawa ma bai yi ba da makamancin haka malam ya ce ka duba almadkhal na ibn haj mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da takwas bid'a ta ɗari daga cikin bid'o'i da suke yi a wajen binne gawa da abubuwan da ke biyowa baya malam yace imtina'uhum min dukhulil baiti idza raja'u min ad-dafn hatta yaghsilu atrafahum min athar al-mayyit bid'a ta ɗari shine imtina'uhum min dukhulil bait idan an dawo daga makabarta sai su ki shiga gida iza raja'u min ad-dafn lokacin da suka dawo daga binne gawan sai su ki shiga gida kaga wasu idan sun shigo za su shiga gida ko to su ba za su shiga gida ba hatta yaghsilu atrafahum min athar al-mayyit wai har sai sun wanke hannayensu saboda gawan da aka dan dauka aka sauke ta daga makara aka shigar da ita kabari to wai ka'ida ba a shiga gida sai an wanke hannun in ba ka ba wani musiba zai same ka kila ma kai ka biyo shi a wannan satin saboda haka idan ya dawo ba zai shiga cikin gida ba sai ya tsaya a wajen gida an ba shi ruwa da omo ko da ƙasa ya wanke hannunsa sannan ya shiga gida in ya kuskura ya shiga gida to sun dinga mai lissafin mutuwa ƙasan kuma mutum ba san mutuwa idan mutum ya ji mutuwa ai guda zai yi dan adam a ɗabi'arsa baya son mutuwa haka na nashi ta cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce ba wanda yake son mutuwa saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ahu duk wanda ya kaunaci haduwarsa da Allah Allah zai kaunaci haduwarsa da shi sai ta ce ya rasulullah kulluna yakrahu al-maut kowa na baya ba mai son mutuwa sai manzo Allah ce ba haka ake nufi ba idan mutum mutumin kirki ne in ya zo mutuwa za a nuna mai mazauninsa a aljanna da matsayinsa na aljanna sai ya yi burin ma a zare ran to dama me yake a me yasa muke wa halhalin nan duk wanda ya san cewa zai shiga aljanna yau wallahi mutuwar ta zo kawai wallahi confirm in ni yanzu aka mun bishara cewa ga gida na aljanna na gani zan ce ya Allah kada gari ya waye kawai in tafi to me za ka yi a duniyan sana abin da za ka yi a duniyan me kake nema to a duniyan duk wahala ce duk abin da za ka yi in kuɗi ne ma cikin wahala kake ko me za ka samu cikin wahala kake to gatan da kawai huta za ka ta yi an gane amma ɗabi'a me yasa ɗan adam baya son mutuwa saboda bai san me zai tadda ba da duk kowa ya san me zai tadda ana shi kenan sabai da aka musu bishara da aljanna me suke kawai gara mutuwan ma ta zo kawai saboda ya san cewa insha Allah ina zai je aljanna to ni da kai ba wanda ya sani Allah ya karba ayyukan mu ko bai karɓa ba ba wanda ya sani shi sa mutum yake tsoro Allah ya sa mu dace malam yace shi ma wannan ya dauko shi ne minhu daga al-madkhal na ibn al-hajj mujallaji na uku shafi na ɗari biyu da da saba'in shida. Bidi'a ta ɗari da ɗaya. وضع الطعام والشراب ne ya ليأخذه الناس Ɗaura abinci da abin sha a kan kabari don mutane su ɗauka da kabarin kasan a gida suke bubbunewa sai a ɗauko abinci a ɗaɗɗaura a kan kabarin sai kowa zai ɗauka tabarriki abin sha ma ya ɗauka ya sha saboda an ɗaura shi akan kabari ba ga an riga an abin nan ba to sai a ɗaɗɗaura kofi nan kofi can a zuzzuba ruwa abin sha sai kowa zai ɗauka ya sha shi za in baka yi tafiye tafiye wallahi ba za ka san wasu abubuwa ba wani abin dan ana faɗi sai ka ji shi kamar shaɗi faɗi amma ka je wajen da ake bidiyo nan za su gaya maka in ka je nan su awucin nan oke ne zuwa sama za ka ga irin wa'annan kuma wallahi musulmai ne kuma in ka gan shi yadda ka san arna haka suke bikin mutuwar mahaifinsu abba jujala abba jujala kuma ka gan su da da dodanniya dodanniya dai kuma musulmi ne dodanniya suke kuma har fada suke an kashe mutum za su in ka taɓa dodanniya to kaga wanda bai sani ba sai ya dinga ganin kai ya za a ce irin wannan abubuwan na faruwa a cikin al'umma Allah ka shirye da mu malam yace bid'a ta 102 as-sadaqatu 'inda al-qabr yin sadaka a wurin kabarin sai a zo kawai sai a ce to sai kaga an canza kuɗi a da ba kawai sai kaga ana mimika ma wannan karba karba karba an canza kuɗi biki kuwa ake yi na musamman ana mimmiƙa wa mutane kuɗi wai sadaka malam yace ka duba al-iqtiba iqtiba sirat al-mustaqim li mukhalafati ashab al-jahim na ibn taymiya shafi na 183 sannan kashful qina mujalladi na biyu shafi na 134 na ƙarshe malam yace bid'a ta 103 sabbul ma'i 'ala al-qabri min qibali ra'sihi zuba ruwa a kan ƙabari ta ɓangaren kansa summa ya duru alaihi sai zagaye kuma ƙabarin da ruwa wasabbul fadili ala wasatihi ragowar ruwan da ya rage sai a yayyafa ta a tsakiyar mamacin in aka ibo ruwa sai an fara zubawa a wajen kan mamaci in an gama sai a zagaye kabarin ana zuba mata ruwa an gama zagayewa ko abin da ya rage shine sabbul fadili kwara ragowar ruwa ala wasatihi a tsakiyar gawar nan wajen wato kabarin sai a yayyafa a tsakiya shi shikenan sannan sai a tafi duk wannan camfi ne na camfe-camfe da suka yi a kan mamatansu da kuma aikin da ake yi wa mamaci Allah ka shirye da mu malam yace at-ta'ziyatu wa mulhaqatuha yin ta'ziya da ababan da suke biyowa bayan ta'ziya da ake riskar da su da ta'ziya me ake nufi da ta'ziya shine a gaya maka maganganu da zai tausasa maka zuciya na rasuwan mahaifi ko mahaifiya ko mata ko ɗa ko ɗan uwa ko aboki Allah sarkiwa ne Allah ya ji kansa Allah rahamshe sa Allah ya sa aljanna makoma gare sa jinyan da ya Allah ya sa ya zama kafara a gare sa ababen da ya bari Allah ya musu albarka ai haƙuri. haka Allah ya ƙaddara. Abin da Allah ya rubuta masa kenan sai a gaya maka maganganu da za a tausasa maka zuciya amma yau aka je taziya kawai zama ake dirshan ana cin kaji ana cin shinkafa kaza da jusa-jusai da ruwa ko sai kuma labarin siyasa da kuma na duniya wallahi wani abin in an gaya maka ana yi ba za ka yadda ba akwai san da ya mutu san ne ya mutu ina daga cikin wanda suka mai wanka muna masa wanka fa gagawarsa a ciki abokansa suna falo ana shewa wallahi sai da na fito na ce musu don Allah ku rage murya ku muna fa wanke gawa wani kuma ya ɗauki jarida kawai ya zo na yana karantawa kaga wannan kadai example yake nuna maka in kai ne fa haka ne kai ma fa za a yi nan ba kada wanke nan. daga kai sai kuma aikinka ina fitowa wani ya ja ni sai na ce haba mana ya zai fara mun tsiya a karamakalla sai na ce haba mana da sannan sai ce to to to to malam dawa ce fa kuma abokai kuma abin takaicin fa daga mai saba'in sai saba'in da yan kai a cikinsu kuma suke wannan abu suna injury time Allah ya samu dace malam ya ce bid'a ta ɗari da hudu da ake yi a ta'aziyya malam ya ce a ta'aziyatu inda kuburi yin ta'aziyya a makabarta a mutane aka zige ko ana ganewa yin ta'aziyya a makabarta ya ce to tun da na yi ta'aziyya nan shi kenan a'a ta'ziya ko ina ake yin ta a gida ne inda kuka haɗu da mutum a kasuwa ne a wurin sana'a ne a wurin abin duk inda ya je ana muka mutuwa ba a ce ka je gida ka turke ka zauna dirshan an sa kaloti kowa ya zo a'a kowa ci gaba da harkarsa duk inda kake mutum ya je ya same ka yi maka ta'aziyya shikenan amma sai ka ga mutane sun zauna ana jir ai wannan zai zo ta'aziyya wannan ma zai zo ta'aziyya sai kaga an zauna dirshan daga nan kuma an fara labari wannan duk bai daga cikin abin da shari'a ta ina fata an gane kai dai ka san dai bayan da za ka ce mutum baya kauna akwai amini na malam murtala ibrahim jos da mahaifinsa ya rasu ranar sallah ana idan da sallan aka je aka binne ya ce kawai sai na wuce ban ma shiga gida ba ya ce don kada mutane masu abin nan ya ce akwai wajen da ake rabar da raguna na 'yan turkey da suke bada ya ce na je wajen kawai muka dinga rabar nama muna ta rarraba mutane shi kenan ya ce wanda ya san yana wurin ya zo ya min ta'aziyya wanda bai san idan ka ce baya kaunan baban shi ne amma ka san in kai wannan wajen mutane za ce kai ai murna ma yake baban shi ya mutu ana ganewa to shi sa ka mutane su san sunna tun kafin abin ya zo in ya zo za ka san yadda za ka bi Ko ka dinga gaya wa mutane ni ban na mutu ka abin kaza ka abin kaza ka abin kaza su sani ‘ya'yanka su sani tun kafin ka mutu saboda in ka mutu wasu za su ce a to ai eh, yanzu ai za a ce ba mu girmama mahaifinmu ba ne ai kamar mun wulaƙanta shi ne ba maganin wulaƙanci mutane fa ba su da wuta ba su da aljanna ba su da talauci kuma ba su da arziki ka tsaya abin da Allah ya ce kai ka samu yardan Allah da wanne za ka ji bakin cikin kun rabu ko kuwa ka ƙara wa kanka laifi a wurin Allah wanne da har kai abin da Allah ya ce abin da manzo Allah ya ce shi nan sai ka zauna lafiya malam yace ka duba hashiyatu ibnu abidin mujalladi na farko shafi na ɗari takwas. da arba'in da uku na ɗari da biyar bid'a ta ɗari da biyar al'ijtima'u fi makanin litta'aziyati haɗuwa a wuri saboda yin ta'aziyya a taru a wani wuri a ce ana ta'aziyya kamar yadda yawancin mutane suke yi malam ce ka duba zadul mi'ad fi haji khairul ibad na ibn qayyim al-jawziyya mujalladin farko shafi na ɗari uku da hudu kuma ka duba safaru sa'ada lil fayruz abadi shafi na hamsin da bakwai sannan ka duba islahul masajid anil bida'i wal awa'id lil qasimi shafi na ɗari da tamanin zuwa ɗari da tamanin da ɗaya malam ya ce wa raji'il mas'ala ka duba matsala ta ɗari da goma shafi na ɗari biyu da goma mun tattauna wannan matsala saboda haka ba a taruwa a wuri in an maka rasuwa a dawo gida a zauna a sa kalobi a zazzauna mutane su zo a'a kawai in ma za ka koma gida ne to in ka shiga falon ka kulle in mutum ya shigo ya maka sallama salamu alaikum wa alaikum salam wani ya rasu eh Allah ji kansa Allah ramce sa an gama ce to bismillah a tafi shikenan ko ya tafi duk wanda ya zo ya tafi amma ba ya zauna ba ana ganewa to amma su mutane suna so su burge mutane don a ce kai ayyana da jama'a kaga yadda mutane ke zuwa ba shi ba ne ba ya samu karbuwa wurin Allah shine fa babban abu kai kuma da aka yi maka rasuwa ka yi ƙoƙari ka bi dokar Allah don kada ka yi jifar gafiyar baidu karatun ɗan kama ko bawan bawan kai baka samu ladan da ake samu ba kai kuma daga cikin bakin ciki ka rabu da ko uba ko uwa ko dan uwa ko mata ko da kuma maimakon ka samu lada kana samun laifi a wurin Allah to da ne haka ji ana ganewa malam yace bid'a ta ɗari da shida tahdidu ta'ziyati bi thalathati ayyamin iyakance yin ta'aziyya da kwana uku kaga wannan Allah cikin ahlus sunna a Najeriya sai ka dace ai ta'aziyyan kwana uku ne zai zauna na kwana uku ko haka ahlus sunna suke yi sai a ce maka ai shine sunna waye ce maka ai ba zama dirshan sai a ce kwana uku zai zauna na kwana uku yana karban baki in aka wuce kwana uku ba zai ƙara zama ba waye ce ma ana yi ai ba sunna ba ce malam ya ce ka duba matsala ta ɗari da goma shafi na ɗari biyu da tara mun tattauna ta a baya ba bukata mu nana ta wannan wannan fa fa'idar abin da yasa ake karantar da mu wa'annan abubuwan kaga ita mutuwa ba kullun ake yi ba bi ma'ana ba kamar yadda ake sallah kullum ba yawancin hukunce-hukunce da ke rataye da mutuwa mutane sun gafala saboda wani wani ba ina gani tun da ya taso sai ka ga ya shekara arba'in ba taɓa mutuwa a gidansa ba haka ne wani ma sai ya shekara hamsin sannan a ce baban shi ya mutu ko amma ba taɓa mutuwa a gidansa ba ana fahimta to kuma wani ma in an mutu a shekara hamsin din sai ka ga bai wuce mutum biyu ba ko uku amma duk wa'annan shekarun a ce ba wanda ya mutu ana ganewa to kaga sanin dokoki da ke rataye da wannan kaga ba kowa bane zai sani amma inda kamar sallah ne a yi ayi a yi azahar a yi la'asar a yi magariba kaga kullum ana yi ai dole wasu abubuwa za su dinga bayyana gare ka to shi wannan jifa jifa yake zuwa shi yasa mutane suke bukatar ana wayan musu da kai a kansa yau da gobe Allah ka shirya da mu malam yace bid'a ta ɗari da bakwai, tarkul furush allati ah, tuj'alu fi baitil mayyiti لجلوس من يأتي للتعزية فيتركونها كذلك حتى تمضي سبعة أيام ثم بعد ذلك يزيلونها ما لا يتي ترك الفرش برن واتو شمفدة التي تجعل في بيت الميت wanda ake sawa a gidan mamaci tabarma اكي ake shimfidawa li julusi man ya'ti ila ta'ziya wai saboda masu zama dan ta'ziya ba ka ke yi ba ya ce a dauko da duma in mawadata ne a shishin fada da duma idan talaka ne a sassa taburma a gefe saboda wai mutanen da za su zo su zauna don yin ta'aziyya. Faiturukuna haka zalika, malin ce sai su kyale wannan taburman ko wa'annan dadduman da aka shimfiɗa a gida ko a tsakiyar gida hatta tamli sab'atu ayyamin har sai ta yi sati ɗaya a wurin yana nan har sai sati ɗaya summa ba'da zalika yuzilunaha sa'an nan bayan haka sai a cire a nan naɗe a ce to ai an yi sati ɗaya shi kenan duk wa'annan sanar daga cikin bidiyoyi wanda mutane suke yi malam yace ka duba al-madkhal na ibn al-hajj al-maliki ah, mujalladi na uku shafi na ɗari biyu da saba'in da tara zuwa ɗari biyu da tamanin har ila yau daga cikin bidiyo'i da ake yi lokacin ta'aziyya bidi'a ta ɗari da takwas malam ya ce a ta'aziyyatu za ka ga idan sun zo yin ta'aziyya sai ka ji suna cewa bi a'zama Allahu lakal ajra wa alhamaka sabra wai sai su ce a'zamallahu Allahu lakal ajra Allah ya girmama ladanka wa alhamaka sabra ya maka ilhaman hakuri ya kintsa maka hakuri wa razaqana wa iyyaka shukra ya azurta mu da kai godiya fa inna anfusana wa amwalana وأهلينا وأولادنا من مواهب الله عز وجل الهنية ويسيكتي فإن أنفسنا للي رايكم وأموالنا دوكيويم وأهلينا دإيالم وأولادنا دآئم من مواهب الله عز وجل الهنية yana daga cikin baiwa ta Allah mai kyawu da Allah subhanahu wa ta'ala mai daɗi da ya ba bawansa. Wa awarihin mustaudi'a da kuma rufin asirinsa da ya ajiye matta aka bihi fi rufatin wa sururin Allah ya jiyar da kai daɗi ga wa'annan yaran cikin wato abinda mutane suke so da farin ciki wa qabadahu minka bi ajrin kabir kuma ya karɓe shi da gare ka da lada ne girma as-salatu war rahmatu wal huda salati da rahma da shiriya su tabbata in ihtasabtahu in kai kwaɗayin ladan mutuwan nan fasbir to saboda haka kai haƙuri wala yubit jaz'uka ajraka fatandam kada wato kukanka ya ɓata ladanka har ka yi nadama kukan da za ka yi na takaici da kuma rabuwa na kewa da za ka yi kada ka yi shi don sai ya zo ya ɓata maka lada ka zo yi nadama wa'alam wai ka sani annal jaza'a wato nuna damuwa na kuka la ya ruddu shay'an ba zai dawo maka da komai ba wala yadfa'u huznan kuma ba zai isa ya tunkuɗe maka bakin cikin da kake ciki ba wa ma huwa nazilun da kuma duk abin da zai saukan maka na jarabawa fa ka'an qad yace saboda haka ka yi haƙuri ya riga ya faru to kaga wannan ba shi manzo Allah ya karantar ba Shi shine malam yace huma fi sharhin shar'a ce wani daga cikin malaman musulunci ya ɗauki abu ne mai kyau a cikin littafinsa shar'u sharha shafi na 562 da kuma shafi na 263 wa gairihi da waninsu wal'awwalu ruwa an nabi sallallahu alaihi wasallam annahu azabihi mu'az bin jabal fi ibnihi na farko wai sun ce an rawaito shi daga mu'azu ɗan jabal lokacin da ɗansa ya rasu wai manzo Allah ya masa wannan addu'a sai malai ce walakin hadithun mawdu'un sai dai wannan hadisi ne na ƙarya aka jingina wa manzo Allah manzo Allah bai wannan ba wal akhar yace na biyun shine wanda za mu sadda a gaba shine bid'a ta 109 da yace at-ta'ziyatu bi kayi wa mutum ta'ziya da inna fillahi azaan min kulli musibatin lalle a cikin al'amari na Allah akwai ta'ziya ga dukkan wata musiba wa khalafan min kulli fa'itin da kuma maye gurbi a duk abin da ya kubuce maka fabillahi fasiku to ku yadda da Allah wa iyahu farju kuma ku nemi lada a wurin Allah fa innamal mahrumu man hurima thawab wanda aka haramta masa shine mutumin da aka haramta masa ladan ta'aziyya kaga duk wa'annan shine sai malam yace wal akhar wannan nabiyin shine na ƙarshe ruya min ta'ziyati khidr bi wafatihi sallallahu alaihi wa sallam bi ali baitihi wai lokacin da khidr ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wa mutanen gidansa wa huwa da'ifun yace shi ma hadisi ne da'ifi rawahu shafi'i fi musnadihi imam shafi'i ya rawaito sa a cikin musnadinsa yana da littafi musnad shafi'i mujalladi guda biyu ne hadisi namba ta 1820 wa da'afahu ibn kathir fi tarihihi imam ibn kathir a cikin tarihinsa ya ce hadisi ne da'ifi wa qad taqaddama at-tanbih 'ala al-awwal fi at-ta'liq 'ala al-mas'ala mala yace tanbihi ya shuɗe a bisa wato maganan farko da ta'aliki da muke akan matsala ta ɗari da takwas shafi na ɗari biyu da biyar saboda haka babu bukata mu ƙara nana ta ta a yanzu malam ya ci gaba da cewa daga cikin bidiyo'i da ake yi na ta'aziyya akwai bid'a ta ɗari da goma malam ya ce ittikhazu abdiyafati min at-ta'ami min ahli al ɗaukan abinci na liyafa da mutanen gida suke yi ko kaga an kawo shinkafa an kawo waye an kawo jusa-jusai an kawo wa'annan masali kenan duk a ajiye wasu kaji wasu ma har shanu a yanka a yi baje-baje duk wanda ya zo a ce ai an rab an fita daga kunyan taron jama'a wa ce maka ana taro ai ba a taro shine irin wannan ne wani ya taba gaya min cewa wai da ya je ya ji girki ya ci shinkafa kaza aka ba shi ruwa ya sha aka ba shi five alive da ya shashafa ni sai ce Allah maimaita mana <laughs> sai aka ce mai a ah, ai mutuwa aka yi sai ce to Allah ya ji kan musulmi sannan ya kara gaba <laughs> to kaga irin wannan yana daga cikin kurakurai da mutane suke yi Allah ya samu dace malam yace to shi ma wannan liyafan da ake a gida a kawo abinci ana karkasa wa mutane ana ganewa wasu ka ga an sa an yanka sa wasu raguna wasu kaji wasu abin nan duk abin da kake so akwai sai ka gana can har tambayan kama ake me kuke so a ko shinkafa ko fried rice ko waye waye haka ake yi ba idan masu mawadata ne in za ka ga talaka ya zo irin wajen ya zauna ya yi sadau kawai ya samu girki ya ci da safe ya lallabo ya sha shayi da rana ya zo in abin da suka jace da Allah ana akwai tekawe eh, zama saboda zai kai gida <laughs> Allah ya samu dace Allah ya samu dace malam ce wannan ka duba talbisu iblis na ibn al-jawzi ya kawo wannan maganar a ciki shafi na 341 sannan fathul kadir na ibn al-humam mujalladin farko shafi na 473 sannan ka duba al na ibn al-hajj mujalladi na uku shafi na 275 zuwa 276 sannan ka duba islahul masajid shafi na 181 wa raji'il mas'ala malam ce ka duba matsala ta 113 a can baya mun warware ta saboda haka ba bukatar mu ƙara nanata ta anan kawai malam ya buga mana misali ne saboda abinda mutane suke yi a bid'a ta ɗari اتخاذ الضيافة للميت في اليوم الأول والسابع والأربعين وثمان السنة ما لن يتي اتخاذ الضيافة liyafa da للميت yi lilmayiti ga fil awwal ranan da ya mutu zaka ga an kawo liyafa ana ta raba mutane abinci wasabi'i da rana ta bakwai wal arba'ina sai ka ji an ce yau wane yayi arba'in da a kawo abinci ana sadaka Wata tamamis sana ranan da ya cika shekara sai ka ga an kawo abinci ana wa mutane waɗanda suke talakawa ne sai kaga sun sa a facebook ko yanzu shekarar mu daya da rabuwa da kai we love you but Allah loves you most kaza kaza duk wannan al'ada ne na kristoci da yahudawa mutane suka dauka in ma baka yi sai a dauke ka wani ba gidaje kai baka ma san abin da kake yi ba sai a ce ha shi wannan wani irin addini yake yi da can me yasa ba a yi da can me yasa ba a yi sai a yanzu amma mutane da yawa saboda an riga an zama wato duniya ta social media za ka ga mutane su suna ganin ai ba wani abu bane har ma ka ji wai Allah ya jaddada rahama zuwa kabarin wa ya gaya ma Allah ya mai rahama sai dai ka ce Allah ya ji kanka ko ai addu'a kake in ka ce a jaddada dama akwai shi kenan wa ya gaya ma ai fata kake yi ko fata ma gari lamiri sai ka ce muna fatan Allah ya ji tsanwa ne amma ba za ka ce Allah ya jaddada rama ba in ka ce Allah ya jaddada kenan akwai ta a ƙara jaddadawa ne sai dai ka ce ina fatan Allah ya ji tsanwa ne Allah ya rahamshe sa Allah ya sa aljanna makoma amma ba Allah ya jaddada rama ba yana daga cikin kurakurai da mutane suke yi in ka zo yin ta'aziyya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga cikin abin da ya karantar da al'ummansa wurin ta'aziyya shine إن لله ما أخذ وله ما أعطى وإنه لكل شيء لأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب أعظم الله أجرك وغفر لميتك وأحسن عزاءك شكرا أخي من ذلك يقول أنا أقاني صرنا سيئة أقيا مكة وسيئة مغلنود ذا أدن كوسة فاكا شكرا سيئة أوجي أما سيئة قولنا يا زونا كما سيئة زعين تافا يا واني سيئة فارن لابان انتياسا شكرا kaga duk wannan yana daga cikin kurakurai da mutane suke Allah ka shirya da mu malam ce ka duba al-khadimi fi sharhi at-tariq al-muhammadiyya matsala ta hudu sannan ka duba al-madkhal na ibn al mujalladi na biyu shafi na da goma sha hudu ya zo kuma a almadkhal din na ibn al-hajj har ila yau a mujallabi na uku shafi na 278 zuwa 279 sai malam ya ce bid'a ta 112 ittikhadu ta'am min ahli al-baiti awwal khamis daukan abinci daga mutanen gidan alamis din farko na mutuwar mai gidan sai kaga an yi abinci an kawo ana cewa ai yau alhamis in farko da mutuwarwa ne sai ayi abinci a karkasa ana ba mutane a kawo tekawai ana baka an baka kakkaci ka ce baka so ana ganewa saboda haka yana daga cikin bidiyo'i da mutane suke Allah ka shirya da mu wannan yana daga cikin kurakurai da yawa wanda mutane suke yi a duk lokacin da aka sami rasuwa saboda yanayin lokaci za mu a kan bid'a ta biyu, idan Allah ya raya mu a majalisi na gaba insha Allahu sai mu tashi a kan bid'a ta uku. ijabatu da'wati alil baiti ila ta'am wai mutanen gidan su kira ka ce da Allah ka zo ka ci abinci a gidan mu kakkaje gidan na kai mutuwa a ce da Allah akwai liyafa a ce Allah ya saka da alkhairi mu ba ma ci ba ma irin wannan shi kenan a san ka ko in aka san ka kaga ba za a dinga kiran ka irin yin wannan aiki na bid'a ba amma in ka ce a ah, ai ba ko ba ah, ba za su gane ba ka nuna musu kai ba ka yi kaga gobe ba za su kara kiran ka ba Allah ya sa mu dace fa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk

الله عليه وسلم نبينا ورسوله اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم رب هذه الدعوه التامه والصلاه القائمه على محمد من المسجد الكريم وابعث عن محمد الذي وعدته Kuma akwai tambaya za mu amsa mu kuma babu insha Allah za mu tafi a cikin karatun da muka yi sai a yi sallah na gane shi yawanci Allah na gane shi wanda yake zuwa da Abdurrahim abokin Abdurrahim Allahu Akbar na'am نعم نعم za su zo yin mai ba gida za su zo ba to ba zama za su yi ba yanzu misali mutum mahaifinsa ya rasu a ba gidansu ba ne gidan mahaifinsa ya gidansu ne ai ba za su zo su zauna dinshin ba ne a sa kalofi Shi ne wanda malam yi magana a kai. idan sun zo sun zo za su ga mamanninsu za su ga ‘yan uwansu su tsaya su ne alhinin rasuwanwa, mahaifi shi kenan amma ba wai su zauna dirshan ai shi ne shine ya ce a zauna a sa kalofi ana jiran wai wannan zai zo za shi ne. ai yana daga cikin bidoyi da mutane suke yi kada a samu wuri a zauna wai ana jiran wannan zai zo wannan zai zo wannan zai zo an gane yawa duk wanda ya zo gaisuwa idan ya yi gaisuwa ya tafi amma kada a zauna kada a shimfiɗa a mashimfiɗi kuma kada a sa kaloti kada a zauna in ku kuna cikin falo duk wanda ya zo ya shigo ya gaisa sai a ce mai bismillah sai tafi an gane tun yana da rai Allah ya taimake ku a ce shi ma yana ɗabbakawa ana ganewa wata rana muna tattauna da mahaifina sai yake cewa in ni yanzu na rasu ba za a zauna ba nake ah, in aka yi mutuwa a gidanka kana zama yake ba ya zama nake to in ma tunda baka zama mu ma ba za mu zauna ba yake ba ba ho yake ba za mu zauna ba ai tunda kai ma baka zama yake to abin da shari'a ta ce shi ba ni yace Allah ya samu dace Allah ba mu an dabiya ana ganewa saboda haka mutane suna bukatan a wayan musu da kai ne su mutane suna ganin yin haka saboda ai abin da aka saba kenan ko to addini bai yarda da shi ba wanda aka saba ne ko ko abin da Allah ya ce ayi ko abin da manzo Allah ya ce ayi Allah ya ce wa in fi aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah in ka ce za ka yi wa mafi yawan mutane da suke doron kasa biyayya Allah ya ce za su ɓatar da kai daga tafarkin Allah saboda ga gaskiya mutane sun san ba shi ga gaskiya sai su banta sai su wancan kai da ka ce abu gaskiya sai ce kai ne fitinan ne haka mutane suke kuma an san abin da za a yi ba mai kyau ba ne, amma sai ka ce tun da an saba to me yasa a dan yi mana eh, Allah zai yafe mana an gane Shi ne kuskuren da mutane suke Allah ya samu dace na'am magana abincin nan na ga kayi dariya eh eh to ai abincin da aka yi akan bid'a ai haramun ne to a zaka zo ka je ka ce abincin da yake haramun ne eh to eh AI a shi sa amfanin zuwa karatu yanzu kai ba ka zo ka ji ba kai ma an ka je gida sai ka karantar da iyalanka iyalanka su ma su karantar da haka haka sai abin ya ci gaba da yaduwa tunda ba kowa bane zai zauna wajen da ake karatu kuma ba kowa bane zai saurara wani ya je neman kuɗi shi kullum lokacin sa na neman kuɗi ne bai da lokacin da zai ji kala lahu kala rasulu kuma duk lokacin da aka mai magana zai ce duniya ce ta canza sai ya nemi kuɗi kuma har yanzu bai kuɗin ba eh. ai kuskure ne ba a cewa Allah ya jaddada rahama sai dai a ce Allah ya rahamshe ka eh eh eh sai aka ji an sai Allah ya jaddada rahama a a'a ba daidai bane kuskure ne to ai social media kenan ai social media kenan ai kuskure ne sai dai a ce Allah ya ji kanka shikenan Allah ya rahamshe ka Allah ya sa aljanna makomarka kaga addu'a in ka ce Allah ya jaddada rahama kana tabbatar da tabbas yana da rahaman a ƙara masa wani sabo ne wa ya gaya ma kaga ba alkawali mutum ya yi da Allah ba kuma manzo Allah ba wai yana da rai bane ko ya ce wani ya samu rahmar sai dai a ce Allah ya ji kansa Allah rahamshe sa Allah ya sa aljanna makoma addu'a akai Allah ya sa mu dace na'am na'am <laughs> eh abinda ake abinda manzo Allah ya ce a wajen kawo abinci gidan aka ce a kawo ba fa mutanen da suka zo ba yanzu misali gidan gidan amuru an yi rasuwa amuru ya mutu ko to da amuru ya mutu kaga makwabtan gidan amuru sai su kawo abinci zuwa iyalan amuru ba fa masu zuwa ba su aka ce a kawo abinci saboda damuwa da alhinin mai gidan ya rasu yaushe za su yi abinci wani babu kaji sai ya fito ya je ya nema sannan ya kawo a ciko. to sai aka ce a kawo abinci mutanen gidan a ba su fici ba kowa ba to kaga su kuma mutane sai su zo su zauna dirshan kawai suna laƙuɗewa wannan ba daidai ba ne eh eh eh eh shi ne na ce ai kuskure ne ba a ce su fito da shi waje ba eh, a ya kawo misali ne misalin da ya kawo a nan na fahimci maganan shi irin mutanen da suke zuwa zama tun da ai magana akan zama kuma sai aka kawo abinci to yaya hukuncin cin abincin ba shi kake zo ka ce ba Eh, a'a gashi nan ai ka a ruba kinsa kuma <laughs> a wannan mai kyau ce ya mai kyau ce <laughs> saboda haka wannan magana mai kyau ne ba a ci kuma an baka ka ce a'a ku rike ku na zo ta'ziya ne sai an jima ka tashi ka ci kai kara gaba amma kaka kuskura ka ci Eh. shi da ya taso daga inda ya taso ya zo in dangi ne ya zo cikin gida yana daga cikin abincin gidan da aka ce a kawo ana ganewa in dangi ne yana daga cikin abincin gidan da aka ce a kawo a kawo mutanen gidan ko sai ya ci shi kadai in ya zama ci ba sai ya ƙara gaba daman matafi ne ba amma ɗan anguwa da ɗan gari baya ciki ai mutanen gidan aka ce shi ma yana daga cikin iyalan gidan shi kenan sai ya ci ana ganewa na'am na'am eh a yana da kyau tun kana da rai ka faɗi eh yana da laifi mana yana da laifi tun in ka koma gida ka gaya matanka eh saboda ai mutuwa baka san ranar zuwa ta ba a gane a'a wallahi ba maganan ba yanzu ba Allah ba ruwanta da ƙuruciyarka da tsufanka sai ga wani da sai ya dade bai mutu ba kai kuma ka zo ka mutu ka bar shi saboda haka gara ka gaya wa iyalan gidanka in na mutu kada a yi kaza in na mutu kada a yi kaza in na mutu kada a yi kaza ban amince ba kaga in sun zo sun yi Allah ya sani ba ka ciki ba za a kama ka da wannan laifin ba amma in baka faɗi ba aka zo aka yi kai ma kana da commission haka manzo Allah ce innal mayyita la yu'azzabu bi ba'd buka'i ahlihi alayhi mamaci ana azabtar da shi da sashen kukan da iyalan gidansa za su yi masa haka manzo Allah ya ce kaga in baka gaya musu ba ni ba bana so kukan da aka ce ba a so shari'a ta ce ba ta so shine kukan da aka ji mutum wayo mun mutumin lalace gidanmu, mu asirin gidan mu ya tonu yanzu wani ya tafi ya bamu wannan shine laifi amma in mutum yana hawaye yana kuka wannan bai saba wa shari'a ba an gane dan manzo Allah an ganshi yana kuka yana zubar da hawaye har wani sabi ya ce ah da kai ya ma'aikin Allah ya ce wannan rahama ce da kake gani Allah ke sawa a zuciyar bayansa wannan kenan lokaci ni hakuri idan an gama sai mi idan mun gama sallah sai ka zo sai mi amsa akwai wani yaro matashi kabiru kana zuwa da abdurrahim wani lokaci suna zama a can wani lokaci suna zama a nan wani lokaci yana zama a can Allah ya masa rasuwa ranar asabar kace ko ranar asabar din nan da ya wuce muna fatan Allah subhanahu ta'ala ya gafarta masa Allah ya sa jinyan da yayi Allah ya sa ya zama kafara a gare sa akwai sistan sa mata kira ni lokacin bayi da lafiya ta ce yana 44 ko eh ban san cewa ya rasu ba Allah ya ji kansa Allah ya ramshe sa sannan akwai wani bawan Allah ya ce innansa Allah ya mata rasuwa sunanta Fatima Allah ya ji kanta da rahama Allah ya sa aljanna makoma Allah ya sa abin da ta bari ya musu albarka mu kuma idan ta ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani kada Allah ya batar da mu bayan tafiyar su Allah ya shirye da mu hanya madaidaiciya ƴan uwanmu da suke kallon mu da sauraro muna roƙon Allah subhanahu wataala ya tara mu gaba kida a cikin firdausul a'la wanda ya gina wannan masallaci sadaukar da shi ga al'umma muna roƙon Allah ya gina masa gida aljanna ya albarka ga dukiyarsa ya albarka ga zuriyarsa ya Allah muna roƙon ka yanda ka bashi arziki ka bashi ikon sarrafa wannan arziki wajen yi wa addinin ka hidima mu ma kai mana arzikin da zamu yi wa addinin ka hidima kwatankwacin wanda ya kofe da nasa da mu da shi ya Allah mana roƙonka ka karba mana matsayin ibada ka sa ya zama dalilin tsiran mu duniya da lahira kowa a cikin mu nan yana da wata bukata da yake nema a wurin Allah na alkhairi Allah ka fi mu sani ka sada shi da alkhairin duniya da lahira da shi da zuriyarsa gabaki daya akwai abin da yake jin tsoron sa na sharri ya Allah mana roƙonka ka kare shi daga dukkan sharri kamar yadda ka kare Makka da Madina daga dukkan sharri ya Allah wa'anda ka jarabce su da ƴaƴa kangararru maza ko mata a cikinmu ya Allah ka shirya musu da su ka sa su zama masu faranta musu rai yanda suka bakanta musu rai a baya mu kuma muna roƙonka ka azurta mu da 'ya'ya na gari wanda za su zama fitulu a cikin al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ka jarabce su da basu suka a cikinmu ya Allah ka yaye musu kai musu buɗi na arziki ta inda ba su taɓa tsammani ba mu kuma muna roƙonka ya Allah kada ka kashe mu da basu suka a kawukanmu ya Allah ka mana buɗi na alkhairi duk yadda zamani ya kai da tsadar rayuwa kada ka haramta mana abin da zamu ɗauɗauyi niyyar rayuwarmu da iyalanmu da abokanmu da addininmu da da makwabtanmu da kuma abokanmu na arziki duniya da lahira fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu